naba ishirin da bakwai to المبحث الثالث a jarida. Ra'ayoyin a jarida. Ra'ayoyi na jarida. ba mu kawo can inda aka shiga ko an wuce ko an wuce ba eh, a jarida har yanzu muna na farko kenan najeriya su an gama da ita a jarida na uku kenan o farko ne ma shi ra'ayoyin a jarida ma ma hawari jawan a jarida ko an yadda iya tifilo idan balaga wai a wurin wurinsa kowa kafiri ne ya wajaba a tirada, in ya balaga wanda aka haife shi wai daga cikin ahlus sunna yaron ɗan ahalus sunna lalle ne in ya girma in balaga za a zo a yi masa da'awa in ya musulunta shi kenan in ya ƙi yana nan kahirin wannan fashi mai to yana hankali hmm? to ai yanzu ƙungiyar sunan ba inda babu wani abu nasu da babu shi yanzu yaran shekaran jiya yi da suka zo abin da suke cike nan mu zo wajen su mu musulunta suka garin su duk wanda zai je garin ta sai musulunta sai yi kalmar shahada daga nan ana wanka ne ko ba a wanka a hudu amma dai haka suke kallon mu za su zo su yi mu sallah a matsayin suna bin arna sallah nan kuma sharrin mutanen gari suna ce muna tare da su irin hmm? wannan ne dole ne sai an yi na wancan ne dole sai Allah ya sa bayan masu na tare da su sun fi ka kusa da su wata jibul tumin su. lalle a yanke daga gare shi kamar da zalika hatta yi du'a ila islam wa yasifuhu a siffata masa huwa na biyu a tafalul mushrikina ya'yan mushrikai na ma a abaihi na uku la yarawna al-mala fai'an hatta yi qatala sahibu dukiya ba ta zama fai'u da za a ɗiba har sai an kashe mai dukiya na hudu ya tawallon ka'adata idan arafuhun biddiyanati suna kawar da suna kyale zaunannu wanda ba su yi hijira ba in sun san addininsu waya raunar hijirata fadilatun la farida mustahabi ne دا فریضه باندې وو فریضه و ایک فرون نبیل کبائر سنا کاسه تمتانه ته دلیل مجلې وکړه بیر عنهم انهم ينكرون كون سوره يوسف من القران خواری جواب په دې د سوره يوسف ويزعمون انها قصه من القصص لا باري من قالوا ولا يجوز أن تكون قصة العشق لا بار صويا من القرآن قلت الظاهر والله أعلم أن هذا القول لبعض فرق الأجاردة وأن قوصنا دق ne daga ajaridan وهم الميمونية كما سيأتي ذكره بنشد <clears throat> ذكر ذكر السكسكي عنهم قولهم إن الله تعالى إذا بعث نبيا فقد لزم أهل المشرق يا كام متعن قبتي أو أهل المغرب وغيرهما تلك الساعة طاعته والإيمان به ومعرفة جميع شريعته وإن لم تبلغه دعوته كودا كلا بيساميشي فمن مات منهم على غير ذلك مات كافرا nan za a tsaya ban ji ba a saksake eh amma da minta kama a ce ma abu asab abu hasan al-ash'ari marubuci ne na suna ne to amma ya kana rubuta ba sunan ba labarin kawai kake tattalawa. kuma ba magana suna ne ba ana magana zallan ra'ayoyin kawari jawa inda aka tattaro su so a ba inda aka fashi kane ne ba gane karatu in ba wannan ba sai aka ce ya ce ai malamin tarihi ne to an zan an ce ibn taymiya ya ce shikenan ya zama dan basawari ke? ba hun ba to yawa akan ce ibn taymiya ya ce akan ce wane ne ya ce saboda ba su da littafi takamaimai yi bayani cewa maganganun su tattaro su ake guda guda guda manyan malaman farko tun farkon kungiyar kawariya ba ta da wani littafi ta kamar mai tunda ta faru ne kafin ita ce kungiya ta farko rubuce-rubuce bai ba zama aka yi aka tsara wannan sakatare wannan ciyaman wannan shugaba wannan mu'assis wannan wane ne ba haka aka yi ba yawa sakasaki ba da ba bakawa ne ba الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين